وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دبيو قوة صفر hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 12 ga watan nuwamba watan 11 shekara ta 2017 ta miladiya yau za mu tashi darasi na 30 a cikin karatunmu na bustala a littafin alfiyatul hadith ta al'imam suyuti da sharhinta min zawin nabar yau za mu tashi alhadith al-mudraj al-mudraj bismillah ko bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المسند رحمه الله المدرج نعم المدرج ما لن يتي المدرج المدرج وانا اسم مفقول من الادراج آه، آه، كان شوى ادرجت الكتاب اذا طويته وادرجت الميت في القبر اذا ادخلته wa adrajtu shay'a fi shay'i idha adkhaltahu fihi wa dumtahu ilayhi ah, shine kamar yanda malaman sarf suke cewa al-idgham idraju awwalil mithlaini fil akhar hmm, suna kiransa idraj amma a ilimin sarf hmm, kamar a ah, hmm, kamar a ah, abin a mutar ko eh eh ah na'am ba mutari ba a wannan ta da fa shigar da ta cikin fa ah, eh, Wannan littafi ne ne wannan misali ne ne ku gashi na a cikin alkur'ani ko ku da yawa ta cikin ta eh, Ibtirad yawa eh, kaga ibtirad. Hmm. ittarada kaga ta ne it tsarada ne sai aka shigar da ta din cikin ba sai aka mayar da ita ba to wannan idraji ne shigarwa to asali shine ma'anarsa a lugha al-idraji shigarwa to amma kamar idgham shine idgham wajen malaman malaman tajwid to amma a wajen shi ne ai fasarar idgham din kenan idrajul ahad idraju ahadil mithlaini fil akhar mm. amma fil istila shine abinda yake akwai ziyada a ciki um, alladhi laysat minhu um, to kuma yana afkuwa fil akwai mudrajul matn akwai mudrajus sanad kamar yanda zamu gani na'am wa mudrajul matn bi an yulhaqa fi أوله أو وسط أو طرف كلام راو ما أكارا كلام راو ما بلا فصل وذا يعرف بالتفصيل في أخرى كذا بنفس راو أو إمام ووها عرفانه في وسط أو أولها نعم يتي يتي ومدرج المتن hadisin da ake ce masa an yi idraji an yi ƙari a cikin mataninsa shine ake ce ma mudrajul matin bi an yulhaqa fi awwalihi shine a ƙara fi awwalihi a farkon hadisin aw wasatin ko a tsakiya aw tarafi ko a ƙarshe kalamu rawi wannan shine a na'ibu fa'il din ulhaka a ƙara kalamu rawi zancen rawi ma wani rawi kalamu rawin ma wannan ita ce ake ce mana kira musufa wato a ƙara zancen wani rawi bila faslin ba tare da rarrabewa ba ba tare da an rarrafe an ce kala fulan kaza ba yadda sai a ɗauke shi kamar ki ɗaya jumlatan maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallam wa za shi wannan mudrajul matan ɗin shine wannan ismul ishara ya udu ila mudrajul matin yu'rafu bit tafsili fi ukhra ana sanin sa bit tafsili da rarrabewa fi ukhra ay fi tariqin ukhra idan a wani isnadin yazo mufassalan aka rarrabe sai a gane inda aka kawo shi gaba daya idraj akai saboda kun ga abu ne wanda yake na qismul ilal abu ne na hadisi mu'al domin ba shi hadisi mu'al shine wanda yake da illa hafiya a ɓoye take wani zai ɗauka duk hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma bi jam'i turuq in ka tattara riwayoyin sai ka gane cewar wani ya fassala wannan magana daga waccan magana to shine kai wada yu'rafu to nan kaga bayan yayi ta'arifin sai ya kawo hanyar da ake sanin sa yace bit tafsili da rarrabewa fi ukhra a wata hanyar kaza hakanan ma ana nufi ana sanin sa yu'rafu kaza bi nassi rawi da shi rawin yayi nassi hmm? yayi nassi akan cewa wa qultu ana hmm? wa qultu ana ko eh shi da kansa rawin ya faɗa kamar hadisin da muka karanta a cikin na Abdullahi bin Mas'ud an eh, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wa qultu ana man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna <laughs> to kaga tafsil daga rawi din kenan shi ya faɗa da kansa aw imamin ko kuma wani malami ya faɗa aw imamin wato min a'immati hadha sha'an shi daga cikin manyan malaman wannan fanni a'immatul hadith huffaz ya faɗa cewa wannan maganar ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam bace idraj ne maganar wani ce ko kuma kamar a yanda wannan az-zuhri ya faɗa a cikin hadisin Aisha hadisin bad'ul wahyi kaifa bada al-wahyi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wattahannuthu ta'abbud yarhamukallah yace wattahannuthu ta'abbud Eh, ina jin yace qalat aisha wa tahannuthu ta'abbud kaga ya fada cewa aisha ce ta faɗi wannan wa waha irfanuhu saninsa waha yana rauni fi wasatin idan ya zo a tsakiya au awwaliha ko a farkonta ko a farkon matanin wato wannan yana wato a galiban idraj ya zo a karshe to in ya zo a ƙarshe saninsa mai sauki ne amma in ya zo a tsakiya ko a farko to saninsa yana zamantowa mai wahala eh, shi ne ma'ana wawaha irfanuhu ai wadda ufa irfanuhu ya yi saninsa yana rauni a waɗannan halaye guda biyu to da ga a cikin wannan a baitocin guda uku ya kawo mana tarifin idraj hmm, sai dai ya yi tafsiri akan mudrajul kawai hmm, sannan kuma ya kawo mana hanyoyin da ake sanin idraj din makaranta sharhin al-mudraj na'am yace nan ne inda ake binciken bayanin sa shi ne nau'i na 34 a wa huwa qisman kashi biyu ne na farkon su shine wanda yake ake ce ma mudrajul matin shine ka yi ya ce bina ilil maf'ul na'am eh kalamu rawin na'am shine a sadar wato a biyar da wato a shiga a ilhaki a sadar da zancen rawi a farkon hadisin kamar hadisi da al-khatib al-baghdadi ya ruwaito shi daga ta hanyar abu qutn da shababata bin sawwar a cikin riwayarsu daga sha'uba daga muhammad ibn ziyad daga abi huraira ya ce ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am ku cika alwala sananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wuta faɗinsa da ya asbigul wudu'a mudrajun min ƙauli abi huraira mudraj ne daga maganar abu huraira bayyana kama buyyana min riwayatil bukhari kamar yadda aka bayyana daga riwayar bukhari daga adam ibn abi iyas daga shu'ba daga muhammad ibn ziyad daga abi huraira qala asbighul yace asbighul wudu domin abul qasim sallallahu alaihi wasallam yace wailun lil aqabi minan nar to kaga na'am qala al-khatib al-khatib al-baghdadi yace wahima abu qutn da shababa sun yi wahami a cikin riwayar su ga wannan hadisi daga shu'ba a bisa yanda muka kwararo shi jama'a masu yawa sun ruwaito shi da sun ruwaito hadisin daga gare shi wato daga shu'ba kamar riwayar adam ibn abi iyas to kun ga wannan mudraj fi awwalihi Kunga a farkon sa ya kara asbigul wudu domin abin da yake marfu'in a riwayar Abu Huraira waylun lil aqabi minan nar amma asbigul wudu wannan magana Abu Huraira ce a hadisin saboda tafsilin da waɗansu suka fassara tare da cewar wani lokaci idraj din shi ma kansa abinda aka yi idrajin hadisi ne dan hadisin haka asbigul wudu asbigul wudu ya zo daga hadisin abdullah bin Amr bin al-As Eh, a cikin ma kuma a cikin sahihai amma a hadithin abi huraira sa shi a cikin hadithin wannan idraj ne sauraka wani lokaci idraj din zai zama to idraj din lafazin hadisi ne a shigar da shi a hadisi wanda ba shi ba da yake duk eh a wani wajen daban yake wato shi abu huraira tun da ya faɗa abin da yake marfu'i ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna abinda bai abin ya nuna cewar abin da aka kara a ciki ba haka ya ji ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma a wani hadisin zai ya kama a wannan misalin ya tabbata a hadisin abdullahi bin amr amma a nasa riwayar wailun lil aqabi minan nar amma a riwayar abdullahi bin amr bin al-as asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar hmm. kamar yanda ya zo a cikin bukhari din yace a a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane kafafunsu suna kyalli sai ya kira bi a'la sautihi ayyuhan nas asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar to kaga dukkanin samarfu'i ne amma a hadisin abi hurairah asbigul wudu shigar da shi a cikin marfu'i din idraj ne saboda an fassala cewar wannan ba abu huraira ya ce fa inna abul qasim yaqul saboda haka abinda annabi abinda yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan wailul lil aqabi minan nar hmm. na'am aufi wasatin ko a tsakiya ai wato a tsakankanin a cikin tsakiyar matani kamar hadisin dar qutni daga hanyar abdulhamid ibn ja'far eh, ibn ja'far an hishamu bin urwa daga hishamu ibn dan urwa daga babansa urwa an busra ta binti safwan daga Busra ta binti safwan ta ce ta ce na ji manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa wanda ya shafa gabansa ko kuma marainansa ko kuma tsakanin wato bayan kafarsa a afon tsakanin cinyarsa matsin cinya eh arruf tsakanin matsin cinya faliyata wadda ya yi alwala eh shine ai shine azzakar Bainar rufugaihi ba nan ba ne an faɗa azzakari din mamasa zakarahu a unsayihi au rufugai. ar rufugai shine tsakanin cinya da da da marina matsewar cinya eh eh imam ad-darqutni yace kamar yadda Abdulhamid. hamid a kada kaza yawa kada. haka Abdulhamid ya ruwaito shi an hisham wa wahima fi zikr al-unsayayn war rufq ya yi wahami a cikin ambatan maraina da arrufk cinya. domin hadisin yadda sauran suka ru yadda mafi yawan mutane suka ruwaito mamman sa falyata wadda da shigar da wannan a cikin hadisin busra ya ce abinda yake mahfuz cewa wani ya daga maganar urwa urwa ne ya fada unsayehi da rufugaihi magana urwaci ba ta cikin hadisin to kaga wannan idraj fi wasatihi a cikin sunan darqutni ya bayyana wannan wato sunan darqutni yana kula da ilalul alfaz mm, ilal na eh, kun ga darqutni dama yayi fice wajen sanin ilal har yayi littafin sa ilal darqutni to amma wannan ilal darqutni yawancin ilal ne na isnad amma ilal na matan gashi littafi ne mara girma ko ba a cika karanta shi sosai ba amma ya kunshi ilal na na mutum ba kaɗan ba yanzu ka ga ko wani abu ma wannan hadisin lokacin da muke karatun umda a gan shi hadisin wannan a cewa wa mallam ya ji na alayin faliyal basil khuffain kaga a hadisin ibn umar wal yaqta'ahuma asfala min al ka'bay a hadisin ibn abbas shi bai ce wal yaqta'ahuma asfala min al ka'bay ba to sai hadisin zo da ziyada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa huwa bi arafa wa huwa bi arafa wannan ziyada ba kowa ne ya faɗe ta ba amma ita ce madarin hukuncin da da yawa daga cikin a'imma suka tafi musamman a'immatul hadith wajen cewar eh, kamar yadda mazhabar imam ahmad take cewa idan mutum bai samu hufi ba idan mutum bai samu fada ba ya sanya hufi ba sai ya yanke su ba saboda suka ce wancan hadisin na ibn umar a madina ne shi kuma hadisin ibn abbas da bai yi ambaci yankewa ba a arafa ne saboda haka za a ɗauki wanda yake almuta akhir na karshe to amma wannan duk akan cewa wannan ziyada ta inganta ko bata inganta ba dan ba kowa ne ya ruwaito da ba shu'ba ne kawai ya ambace ta to sai addara qutni ya kawo waɗansu wanda suka yi muwafaka da shu'ba akan wannan riwaya hmm. yayi ishara ga ingancin ta kuma akan wannan bi arafa din hmm. to wannan yana daga cikin mizar wannan littafin na sunan ilal da a'a sunan darqutni eh sunan darqutni aw fi tarafin ko kuma idrajin yakan zo fi tarafin a ƙarshe ai a ƙarshen matanin kamar hadithin abi haithama zuhair ibn muawiyah al-ju'fi hasan ibn abjar ko kuma hasan ibn hur dai ko ibn abjar yace muku amma na ga kamar ibn ابن حر يوى ابن حر والنشيني او لا الحسن ابن حر إيه،, ايه ابن الحر الحسن ابن الحر هو الحسن ابن الحر ابن الحكم النخائي ويقال الجعفي ابو محمد ويقال ابو الحكم الكوفي نزيل دمشق وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد مات سنة 33 و100 alhassan ibn hur ne saboda haka ku gyara shi ba abjar ba ne ibn hur an abi musaira an abi muhaimira shine alqasim ibn muhaimira daga alqamata bin qais daga ibn mas'ud abdullahi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa tashahhud a cikin sallah sai ya ce ka ce attahiyatu lillah har ya zuwa ƙarshen hadisin a cikin hadisin ya zo da cewa idan ka faɗi wannan to ka gama sallar ka. in shi ta an in ka so ka tashi ka tashi wa in shi ta an in in ka so ka zauna ka zauna wato ba sallama in ka gama kawai shi kenan kawai ka iya tashi eh, eh. shi ne mafomin hadisin shi ne mazhabar hanafiya mazhabar hanafiya kenan eh mazhabar hanafiya in kana zaune ba kai sallama ba alwalarka ta kare sallar ka ta yi kafin kai sallama saboda wannan hadisin inda ka gama tahiya eh <laughs> <laughs> eh mazhabar hanafiya ce to madogarar su wannan hadisin to ku tsaya ku ji wannan hadisin da suka dogara da shi faɗin fa'ida kulta hada din nan wa ila zuwa ƙarshe. zuhair ya sadar da shi da hadisin alhali kuwa mudraj ne min kalam ibn mas'ud magana ibn mas'ud ce aka yi idrajinta kama naqala nawawi ittifaq al bi alayhi kama yadda imamun nawawi ya ruwaito ittifaqin malamai akan wannan dan duk wanda ya ruwaito hadisin daga alqama a tashahud ya tsaya ne akan al-marfu'i faqat musamman ma shi kansa zuhair din an yi sabani akan sa bal ka ganan kamar inda as-sahawi yake fada bar rawahu shababatu bin sawwar wa huwa thiqa an zuhair nafsihi aidan kadhalika ويتأيد باقتصار ibn الجعفي وابن Muhammad ومحمد Abban أبان في روايتهم عن ابن الحر duk sun yi iktisari akan almarfo da hun gani wato shi yasa ziyadat a cikin matan akwai tasirinta akan sabanin malamai yanzu kaga shi Abu Hanifa da ya yadda da wannan sai ya gina hukunci akai wanda kuma ba su yadda ba suka ce a sau da ka irin ziyadat inda ake kawowa suna tasiri akan kan hukunci na malam na'am yace kalamu rawin ma shine na'ibu fa'il ɗin ko ai hmm. ai kowane rawi ne kana sahabiyan aw gairahu sahabi ne ko bila faslin ba tare da rarrabewa ba ma'ana ba tare da rarrabewa ba wa tafriqa da wa tafriqa da farrakawa ta bambancewa tsakanin almudraj wanda aka kara wal marfu da kuma lafazin da yake madaukaki abin daukakawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da zai nuna akan sabanin su akan cewa wannan daban ne wancan daban ne an kira shi da wannan suna أدرج في المتن شيء لأنه لأنه أدرج في المتن شيء دومن أنكار أن شقد وانا أبو أتكم متنين fahuwa mudrajun fihi dan haka wannan abin abin shigarwa ne a cikinsa an shigar da abin da baya cikinsa sannan sai aka shafe aljar wa usilal fi'il aka sadar da fi'ilin shine aka ce ah, bi an haka fi kalamu rawin ma wato bi an haka kalamu rawin ma wato bi an haka bi kalami rawin ma to shine aka share jar din aka sadar da fi'il din ya zama zamanto na'ibu fa'il to me yasa ake yin idraj in mastin baqir rawi hukman imma dai rawi ya yi istinbadin wani hukunci daga hadisin marfo fin kafin ya gama faɗan hadisin sai ya shigar da wannan hukuncin da ya yi istinbadi ko kuma saboda ya tafsiri ya fassara waɗansu lafuzza waɗanda suke baƙi ba a fa'a da makamancin wannan kamar yadda ya zo a hadisin aisha a كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار الخراء ويتحنف فيه kaga sai aka ce wata hannusu ta'abbud wannan tafsir ne na rawi to wannan idraj ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba ko ba aisha ce ba ba wata hannusu ta'abbud eh? to wannan ah, zuhuri shine yayi to irin wannan kamar yadda ake idraj a marfo ana idraj a mawquf ma shine tabi'i ya ƙara wani abu wanda yake bata daga maganar sahabi haka zalika ana idraj a maqtu tabi'i ya ƙara magana a cikin maganar tabi'i tunda ma al-maqtu shine maganar tabi'i ko na'am shi wannan idrajin afon nan ya kara cewa wa nahwi dalika da makamancin wannan wa nahwi zalika dinnan shine wani daga cikin asbabul idraj shine waham alwaham wani wahami zai wahami zai sai shigar da magana wadda take ba a cikin hadisi bai shigar da cikin hadisi saboda wahami eh, na'am to shi wannan idrajin ana saninsa bit tafsil rarrabewa a wata hanyar a wani isnadin kama yadda ya zo a hadithin tashahudul madhkur ibn sawar shababata bin sawar ya ruwaito shi daga shi abi haithaman da ya ruwaito wancan shine zuhair ibn muawiyah jufi yana da tarihi Tarihi ibn abi khaifa o oh, ɗansa ne ya rubuta tarihi ɗin ibn abi khaifa na'am fa fasalahu sai bambance magana yace qala abdullahi abdullahi ya ce. idan ka faɗi wannan ila akhirihi har ya zuwa ƙarshen kaga ya fassala ya ce magana ta ibn mas'ud ce mhm. qala al ya ce. Shababatu yace to shi fa Shababatu nan fiqa ne ya tantance ƙarshen hadisin ya sanya shi daga maganar ibn mas'ud to riwayarsa ta fi inganci bisa riwayar wanda ya shigar da shi cikin almarfo to kaga wannan shi ma kaga maganar darukutni ce a cikin sunan ya yi ta a cikin sunan darukutni ya faɗa wa qawluhu ashbahu bis duk wannan magana daru kutni ce yace maganarsa sa tafi daidai wato tafi kama da daidai domin ibn sauban muhammad ibn abdurrahman ibn sauban ya ruweto shi daga alhassan ibn al-hur kazalika tare da ittifaqin duk wanda ya ta tashahhud daga alqama da kuma ma daga waninsa an ibn mas'ud daga abdullahi ibn mas'ud ala zalika sun ruweto shi suka iktisari akan al-marfu kawai kowannensu su in ya ruweto abinda zai tsaya akan wannan lafuzan na annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan karin ba su ruwaito ba sai zuhair ibn muawiya kuma shi ma kansa zuhair din akai sabani a kansa waɗansu daga cikin almajiransa kamar shababa ya ruwaito muwafakan ga abinda sauran jumhurin masu riwayar hadisin suka yi to kaga wannan shine zai zamanto ashbahu bis sawab na'am to haka nan ana sanin idraji bi nassi rawi da nassi daga rawi ai tasirihi nafsihi ai wato ya bayyana shi shi da kansa bihi da wato idrajin kamar hadisin ibn mas'ud wanda ya dauka kashi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya mutu baya shirka da Allah da komai zai shiga aljanna wanda kuma ya mutu yana shirka da Allah da wani abu zai shiga wuta malam ya ce a wata riwaya kalima maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma ni kuma na faɗi wata sai ya ambace su amma kaga yadda muka karanta hadisin a cikin sahih muslim dan hadisin ya gabata mun karanta shi a shine yawa kaga muslim ya ce sana muhammad ibn abdullah ibn numair qala a abi wa waki an al a'mash an shaqiq an abdullah qala waki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ibn numair sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wa qultu ana wa man mata la yushriku billahi shay'an janna fitan ta'liqi da ne ana shara ila al-khilaf fi هذه معمولة على الاتصال أو الانقطاع هذه اللفظة مرفوعة من حديث يوتو الجمع بين الصحيحين نحميدي سيرويتو حديث gabaki daya ba tare da yayi wannan tafsil din bayan ibn a muslim shi ya fassala kaga ya ce wa qultu ana to amma shi a cikin jam'u baina sahihain na humaydi sai ruwaito su kamar yanda nan ya kawo shi eh na'am ya ba da fa'idar cewa ɗayan kalmomin guda biyu daga faɗin ibn mas'ud ne ne man mata la yi bi billahi shay'an da halal janna shi ne lafazin ibn mas'ud na'am sannan wata riwaya ta uku ta zo wadda ta nuna kan cewar faɗin nasa allati hiya min qawlihi hiya thaniya ta uku ita ce ta biyun kuma riwaya ta hudu ta tabbatar da wannan wanda ya takaita akan kalmar farko yana mai dangana ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa dukkan lafuzan duk sun inganta kamar wannan ai kaga muslim da ya kawo ya kawo ta kuma daga hadisin jabir ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار saboda kaga marfu'i ne amma shi ibnu mas'ud ya fassala cewa wa qultu ana ni ga abinda na faɗa amma kaga abin ya faɗa din marfu ne amma ba daga hadisin ibnu mas'ud ba daga wata riwaya daban shine daga hadisin jabir ibnu abdullah to kaga wanda za su ce yanzu kaga wani lokaci su waɗanda ba ba ba ta hasu sun hadith suke ba su ba su damu ba tunda dai annabi ne sallallahu alaihi wasallam faɗa ai shikenan su kuma malaman hadith ba haka suke ba idan mutum ya sanya magana daga musnadin wani sahabi zuwa ga musnadin wani sahabi yayi kuskure ya nuna rashin haddasa ya nuna rashin kiyayewarsa to wanda ake karban irin wannan daga gare shi zace ai to ba kun ai ai ba da annabi ne ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam <laughs> wato duk ciki za su shiga ai shikenan <laughs> eh, to wanda bai yi wannan tafsilin ba irin wannan da yake faruwa a gare shi sai ya zama to kan cewa kurakuran da yake yi a wajen riwaya ba a gane ba sai ya zama to yayi tasiri akan fiqarsa cikin magana nan har koyi kuma aka koyi wani da ifi eh a wannan wannan yan daba ne wannan yan daban yan daban ilimi <laughs> eh wani wani a rediyo ya faɗa yake cewa kai ne <laughs> ya faɗa mm. ya faɗa wai ce wai uban mai faɗa haka shine ra'ifin <laughs> eh? <laughs> Eh, na'am to hanya ta uku kun ga wato hanya ta farko bitafsil ko biwurudihi mufassalan hanya na biyu bitansisin rawi hanya ta uku binassi imamin da nassi daga shugaba daga babban malami daga manyan malaman hadith da cewa wannan idraji ne kamar yadda ya gabata fil unsayeni war a akan wannan hadisin na urwa na'am to kaga addar qutni ya bayyana cewa wannan magana urwa ce haka zalika al-khatib al-baghdadi al-khatib al-baghdadi yana da littafi wanda malamin mu Sheikh Muhammad al-Matar Muhammad Matar Zahrani ya taqiqi al-fasl li wasl li wasl al-mudra yana jin sunan littafin kenan na ban sani ba ko yana cikin shamila na'am fa urwatu to kun ga urwa lamma fahima lafzul khabar yayin da ya fahimta daga lafazin hadisin cewa man masa zakarahu falyatawabba wanda duk ya shafi gabansa yayi alwala cewa sababin warwarewar alwala shine wajen da ake tsammanin samun sha'awa sai ya sanya duk sai ya sanya hukuncin abin da yake kusantar al'auran namiji a azzakarin namiji sai ya bashi wannan hukunci faqala sai ya ce idan mutum ya shafa a zakarinsa, ko marinansa ko matsincinyarsa cinyarsa falyata wabba to yayi alwala sai waɗansu daga cikin ruwatu suka zaci cewa yana daga cikin kashin bayan haɗa hadisin sai ya ruwaito shi mudrajan fihi da idraji a cikin su waɗansu kuma suka fahimci haƙiƙatal hal haƙiƙanin maganar sai suka rabe shi wa kadhalika haka nan ma to wani ya daga cikin karin da musannif yayi a daga cikin hanyoyin sanin idraj haka nan ana sanin idraj da wato rashin yiwuwar kasancewar wannan maganar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka hmm. akwai wanda yake ba zai yiwu ba a ce wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce a hmm. yawwa gashi nan alfasul lilwasl mudraj fil matn fil naql mm, kwarai masha Allah suna da shi a cikin shamila kwarai ta hakikin malamin Muhammad ibn Matar zara ne. Darul Hijira suka buga shi am alfar ba 1480 insha Allah shekara 21 da buga shi na can ya buga shi to qala al-musannif imam as-suyuti yace wa fi sahih وفي الصحيح يازو أتكين الحديث الصحيح دق أبو هريرة مرفوعا ga bawa wanda yake wanda aka mallake shi a jiran yana da lada biyu na rantse da wanda raina yake hannunsa da ba don jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah ba da hajji da kuma biyayya ga mahaifiyata da zan so a ce na mutu alhali ina bawa faɗinsa wallazi nafsi biyadihi ya zuwa ga ƙarshen maganar ya zuwa ga ƙarshe min kalami abu huraira daga zancen abu daga magana abu huraira ce sallallahu alaihi wasallam domin ba zai yiwu ba yana hannuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya burin ya zama tobawa hmm, ya ya zamantowa bawa tunda mustahili ne annabi ya zamanto bawa hmm. wali anna ummahu kuma mahaifiyarsa a lokacin ai bata nan saboda haka ya za ce laula birra ummi hatta ya zamanto yayi mata nagarta to kaga wannan shine kaga wanda suke cewa malaman hadisi su kawai isnadi suke duba ba sa amfani da tunaninsu wato su kawai inda suka ga isnadi waya ta zo ta tabbata ba su da zauki na naqdil matan wato ba kamar ba su da hankali ba su da tunani ba su da kwakwalwa sai su yan mu'tazila su ne masu kwakwalwa yan mu'tazila haka suke malaman hadisi sharri suke ce musu hashawiya eh. <laughs> kuma a malaman orientalist yanzu da suke waɗanda suke rinka karantar da hadisai abinda suke nuni kenan shi sa suka ɗauko irin wanda suka je suka yi karatu a jami'o'in turai da amerika da Kanada a daɗin nan kafin yanzu ilimi ya soma yawa duk abinda aka nuna musu kenan saboda haka suka tashi suna gaba da ilimin hadis. Mm. kuma suka nisantar da mutane da ilimin hadis suka ba su mummunan zato ga malaman hadis. kan cewa su malamai ne wanda ba su da naqd ba su da zauk ba sa in an gaya musu magana ba sa auna ta da hankali ba su makiya amfani da kwakwalwa ne su kawai daga an kawo musu abu eh sami ina wa adana ai an ce ai isnadi ya inganta hmm. to ba san kuma cewar naqdul matn din nan ai malaman hadisi su suka fara yi kafin ma wani hmm. yanzu ka jijjubi kamar wannan shi ai wannan ba zai yi ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi gashi yana cikin isnadi an ruwaito da isnadin shi kansa yin idraj din tantance idraj din ai na daga cikin naqd na matn to amma sai yanzu su kansu turawan da wato mutanen suka fara karatun hadith ɗin daga littafan malaman hadith ɗin ba daga littafan da su shehunan nasu suka faɗa ba don kasan da abin da suke kenan kowa sai je karanta littafan da su joseph shah suka rubuta da su a goldnizer da sauransu sai dai ka je ka karanta hadisi daga abinda ta tabaran su wa'annan manya-manyan kafiran suka ce shi ne abin da hadith yake amma yanzu suka zo suka yi karatu suka zo suka karanta littattafan yanzu wani daga cikinsu kamar scott lucas abin tabakat al-kubra na ibn sa'ad ya karanta hmm? Yanzu zo ya nuna kan cewa ce ai duk waɗannan malaman da suka ranga magana akan hadith sun yi magana ne bisa jahilci ba san ma mene musulmi suka yi ba akan ibn sa'ad fa kawai ya karanta ya zo ka fito da abubuwa da ke cikin ibn sa'ad wanda yake nuna jahilcin waɗancan to sannan kuma shine aka sami irin wannan movement din kamar su Abraham Jonathan Brown wanda ko da ke shi ya musulunta mm, wanda yayi matan criticism a matan criticism with the muhaddithin ne ko something like wata paper dai wadda ya tana nan kuka yi sacin a google za ku same ta abraham jonathan brown ya rubuta yake nuna yadda malaman hadith suka yi naqdul mat kaga wannan ayana daga cikin naqdul mat <laughs> ta ta za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ba dan biyayya ta ga mahaifiyata ba bayan ba ta nan <laughs> eh? to kaga wannan shine al-istihala din wato mustahil ne a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi na'am Wa wawaha wawaha ai wada'ufa ya raunana irfanuhu sanin shi al-idraj fi wasatin a tsakiya wato a cikin tsakankanin hadisai ko kuma a farkon hadisai don haka tafarkin kaiwa ya zuwa ga hukunci da samuwar idraji a farko ko a tsakiya da'if yana da rauni musamman ma in ya to abin kaddamarwa ne akan lafazin da aka ruwaito ko kuma aka yi atsafi a kansa da wawul atsafi wannan ya fi tsanani walghalibu mafi ranjaye ne afkuwar idraji a ƙarshen laba a ƙarshen hadith ne galibi a ƙalar musannif imam suyuti ya ce ووقوعه أوله أكثر من وسطه ووقوعه أوله أكثر من وسطه أبكور إدراجي أفرقان حديثي يابي وبسا سكيسا domin shi rawi yana faɗan zance yana so ya kafa hujja da wannan magana tasa da hadisi sai ya zo da hadisin bila faslin ba tare da tantancewa ba to sai ai wahami sai ai bisa kuskure sai a dauki kan cewa dukkan magana tasa hadis ne eh, kamar da yanzu kun ga kamar hadisin abi huraira yace ai asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar shi asbighul wudu inda da ya faɗa maganarsa ce da yake so ya amma yake so ya kafa mata hujja da wailul lil aqabi minan nar to sai waɗansu suka ɗauka ai duk hadith din ne gabaki da ko musamman da yake an ruwaito hadith din a haka a wani lafazin sai a kawo shi to kaga wani zai ce to ai menene to ai din marfu'i ne ba ya tabbata ba hadithin ibnu umar to in hadithin ibnu amr ne ka ruwaito shi amma na abi huraira ba haka yake ba domin shi ya ce a fa inni sami'tu abul qasim yaqul <laughs> na'am daga cikin misalan abin da ya afku a cikin tsakiyar a cikin tsakiya hadisin Aisha a farkon fara wahayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana yin bauta a cikin kogon hira shi ne a ta'abbut darare ma'abuta adadi faɗinsa a cikin hadisin wa huwa ta'abbud mudrajun idraj ake min kauli zuhuri zuhuri ne ya faɗa to kaga hadisin zuhuri ne ya ruwaito daga urwa daga aisha ba Aisha ce ta fassara ta hannus ba ba urwa ba ne zuhuri ne ya fassara amma da ike bai tantance ba in aka ruwaito shi a ciki ba a faɗi cewa maganar zuhuri ba ce to an yi wahami don sai a ɗauka kamar maganar aisha ce na da kuma hadithun fadala ana za'imun wal za'imul hamil bi baitin fi rabdil janna da gida a cikin tsakiyar aljanna karanta hadisin har ƙarshensa wato liman tarakal eh, liman tarakal mira wa huwa a tadisin yake fadansa da ya yi wa za'imul hamil mudraj ne daga tafsirin abdullahi ibn wahab ibn wahab ne ya fassara shi sai aka shigar da shi sai aka yi idrajinsa a cikin hadisin حديث فضالة بن أبير رفعه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة حيث أدرج فيه ابن وهب والزعيم الحميل haka za rawahu darqutni fi sunanihi wa rawahu bidun idraj al-imam ahmad fil musnad wa abu daud wa qala naqlan an al bukhari asahhu shay'un fi hadha al-bab afwan nasai babu man liman aslama wa hajara wa jaha'a to yanzu mun gama da abin da ya danganci mudrajul sai kuma mu shiga mudrajul isnad na'am yace wa mudrajul isnad mat na'am yace wa mudrajul isnadi na biyu daga cikin al-isnad shine wa mudrajul isnadi wato wanda aka yi masa idraji a matanin a isnadi matnaini sune wato matani guda biyu rawa bi sanadin liwahidin sai a ruwaito su ga sanadi ga mutum daya da sanadi na mutum daya wato ya zama rawi yana da matani guda biyu wanda suke sun saba ma juna to maimakon a ruwaito kowanne da wannan isnadin sai a dauki isnadin sai a da isnadin guda daya sai a ruwaito matanai ne din kamar tare ya faɗe su mm. <coughs> sai in aka wato yana da isnadi guda biyu ga kowane matinin sai a ruwaito su da isnadi guda daya kamar da wannan isnadin aka ruwaito su na'am bi sanadin liwahidin wa za wa tarafin bi isnadin to kuma wannan a ya ruwaito wannan hadisin ne ba siwa tarafin ba wai a <coughs> ba bangaren hadisin ba ba taraful hadith ba fayarwil kullu bihi sai ya ruwaito duk ga baki ɗaya da shi fayarwil kullu bihi aw ba'da matnin fi siwahu yashtabi wannan mu karanta sharhin alatul na'am saniha na biyunsu mudrajul isnad shine hadisin da aka yi idraji a mata a isnadinsa Wahuwa huwa shi kansa yana da kase kashe da yawa na farkonsu shine abin da ya ambace shi da faɗinsa bi sanadin liwahidin shine wato matnaini matnaini rawa wato mujrajul isnad sune a rawi ya ruwaito matani guda biyu wannan matnaini din maf'ulun bihi muqaddam na rawa fa'ilin fi'ilin sa rawa eh, dan saboda <laughs> matnaini din ne taimun wani iri <laughs> to a maf'ul ne na rawa wato sune rawi ya ruwaito matani guda biyu bi sanadin liwahidin a bi sanadin liwahidin da sanadi da isnadi wahidin ga a a, a wato ya ruwaito matanin guda biyu da sanadin ɗaya daga cikinsu ya takaita akan wannan wato ya zamanto akwai matini guda biyu a wajen rawi da isnadi daban-daban da asanid muhtalifa daban-daban sai ya zaman turawin ya ruwaito shi ya takaita akan ɗaya daga cikin isnadin guda biyu kamar hadisin innamal a'malu bin niyat da hadisin buniyar islamu ala hamsin ya zuwa karshen sa kowanne yana da isnadi sai ya zamanto wani rawin ya zo ya ruwaito su da isnadi guda daya bayan kowa yana da isnadinsa wannan shine alkismul awwal kullum min huma lahu isnadun khasun bihi farawahu bi isnadi ahadihima sai ya ruwaito shi da isnadin ɗayansu ba tare da ya faɗi isnadin ɗayan ba na biyu shi ne abinda ya ishara da shi da faɗinsa warawa ya kuma na biyu shi ne warawa zal hadith ya ruweto wannan hadisin warawa zal hadith ya ruweto wannan hadisin au ahadin ko kuma wani ya ruweto shi siwa tarafin ai wani bangare nasa fa bi isnadin akhar aw ba'd minhu bi isnadin akhar da wani isnadin sai wani rawi ya zo ya ruwaito duga baki daya da shi Ibaran nusa ga tanan wadda tafi asani ya zamanto matanin yana wajen rawi sai wani bangare daga cikinsa yana da shi a wajensa yake da shi da wani isnadin daban sai wani rawi ya ruwaito shi cikakke da isnadi na farko shi yasa wato zai wahalar sashi a cikin waka na'am kamar hadisan abi dawud da nasa'i daga asim ibn Kulai, daga babansa daga wa'il ibn hujr a cikin sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi salla bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan suka yi sallama suna yin ishara da hannayensu kamar wato kamar jelar duwatsu ne a jelar dawaki ne shuhub waɗanda suke jajaye sannan na zo musu bayan wannan a cikin zamani wanda yake akwai sanyi mai tsanani sai na ga mutane suna sanye da tufafi kyawa ta harraku ta harraku ko a ta harraka eh, eh, eh, I.D. ka a ba zai yiwu ba id I.D. haka ne ta harraku him tana hannuwansu suna motsi hmm. ta tafiya a ƙarƙashin tufafi shine domin faɗinsa sun maji ituhum ya zuwa ƙarshensa ba da wannan isnadin ba ne bal mudrajin fihi idraji ne aka yi a ciki daga asim daga abdul-jabbar ibn wa'il daga wani daga cikin 'yan mutanen gidansu daga wa'il haka za rawahu bayyana. haka zuhair ibn mu'awiyar ruwaito shi yana mai bayyana shi ibn al da Shujaa ibn al-walid sai suka tantance kissar motsu a wato a motsa hannuwa suka rarrabe su daga hadisin wa zakara isnadaha kamata a ce wa zakara isnada suka ambaci isnadinta Musa ibn Harun al-Hammal yace su ne suka fi wato su ne suka fi aminci domin eh, bisa wanda ya ruwaito raf al'aidi ta tafiya daga hannuwa ta tafiya a karkashin tufafi an asim an abihi daga asim da babansa na'am na'am kuma asbata mimma mimma ruya a to mimman ya kamata eh a wajen ku mimman ne ko eh kwarai mimman ne mimman rawa raf al aidi mm, kwarai mimman rawa raf al aidi ta tathiyab an asim an abihi wato an ma'anar shine an ya matan al hadith inda rawi ya zama to matanin hadisin yana wajen wani rawi bi sanadin <clears throat> a bi sanadin illa tarafan minhu da isnadi sai wani bangare daga ciki fa innahu indahu bi isnadin akhar amma shi yana da wani isnadin daban fa yarwihi rawin anhu tamman bil isnadil aw kun fahimci wannan yanzu kamar wannan hadisin wa'il ibn hujr na cewar a a cewar ya zo ya samu sahabban yayi sallah bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan sallamu yushiruna bi aidihim كأنها أذناب shuhub a wata تروار shumus ne shi yasa adnabu khailin shumus wato dawaki masu zautuwa masu tutsu doki ba a ce masu yana tutsu ko sai jaki

akwai kalmar da ake faɗa nasiru bai zo ba ko to wannan hadisi ɗaya ne kun ga wannan hadisi sannan sun maji ito na ya zama hmm? wato wani suka yi sallama sai su haka sai su yi haka in suka yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah eh eh <laughs> na'am da haka eh eh, <laughs> eh? me <laughs> me umar eh to sun maji ituhun ya ce sai kuma to ɗaya ɓangaren sun maji ituhun ba da zalika sannan na zo musu bayan wannan a cikin sanyi eh, sai na gansu ta harruku aidihim ta tafiya ɗan yatsunsu suna motsi ƙarƙashin tufafi sun lulluɓa kansu sun hannunsu yana motsi shi ne ta harikul aidi dama shi wayan ibn hujjar ai yana daga cikin wanda suka reto hadisan motsa ɗan yatsa yayin da ake tafiya hmm. to kaga hadisai biyu ne hadisai biyu ne a'a wannan motsa dan yatsa motsa dan yatsa a'a mm. <laughs> eh motsa dan yatsa ne a ga suka dauke shi to kaga wannan hadisin hadisi ne daban to sai wani ya zo ya ruwaito duk guda biyun da isnadi daya shi hadisin na biyu shi daga riwayar abdul jabbar ibn wa'il ne an abu ahlihi an wa'il ibn hujjar shi ko wancan daga riwayar alkamata bin wa'il an wa'il ibn hujjar ko alkamata bin asim ibn kulayb an abihi an wa'il ibn hujjar hmm. to wannan riwayar kaga isnadin daban-daban ne to sai wani rawaito su da isnadi guda ɗaya to wannan idraji ne wato gabaki daya a hadisin da wannan isnadin ne illa tsarafin minhu shi da wani isnadi ne to idan ya ruwaito shi ya ruwaito su gabaki daya a da isnadi cikakke na farkon to ya yi idraj ya yi mudrajul isnad a'a au au ba'da matnin fi siwahu yashtabi shine na ukun tukuna ko au rawa ba'da matnin ko kuma ya ruwaito sashin a bangaren wani matani fi siwahu a cikin da wani fi siwahu ai da wani isnadin ai as-sanad da wani isnadin yashtabih da yake yin ishtibahi kamar ya ruwaito ɗaya daga cikin hadisai guda biyu da isnadinsa da yake banta da shi amma sai ya ƙara a cikinsa daga ɗaya matanin abinda baya cikin na isnadin a cikin matanin farko kamar hadisi da sa'id ibn abi maryam ya ruwaito daga malik daga zuhri daga anasin marfu'an la tabaghadu kada ku kiyaya da juna kada ku hasada da juna kada ku juya ma juna kada ku kaurace ma juna wala tanafasu kada ku rinka a gasa da juna alhadith zuwa ƙarshen hadisin domin faɗinsa wala ta tanafasu mudrajun ne sa'id ibn abi maryam shi yayi idrajin sa daga wani hadisin daban na malik daga abi zinad an al-a'raj an abi hurairata marfu'an iyakum wadhanna ku kiyayi zato domin zato shine mafi ƙaryan zance kada ku yi shiga burtu kada ku yi gasa kada ku yi kada ku yi hasada da juna dukkan hadisan guda biyu muttafaqun alaihi min tariqi malik dukkan su hadisan malik ne muttafaqun alaihi amma a farkon babu wala tanafasu amma tana cikin na biyu haka zal hadithan haka suke wajen wanda suka ruwaito muwatta to kaga wannan mudrajil isnad ne ba magana wani bace magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma ba ta cikin hadisin Anas a hadisin Abi Hurairah take sai ya dauko bangaren ta ya kara a cikin hadisin Anas to kaga wannan kaga ba za a ce a wannan da'if ne ko tunda lafazin ya inganta amma a cikin hadisin Anas wannan waham ne so haka shi yasa din kun ga babin idraj babin al-ahadithul ne babin ilal ne wato illa ce hafiya boyayya tunda in ka duba za ga wala tanafusu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta to amma ba a wannan hadisin ta kyau. na'am قال الخطيب الخطيب البغدادي يجي ابن أبي مريم ابن أبي مريم يا يوهمي دق مالك دق ابن شهاب domin malik yana ruwaito ta ne fi hadithi an abin zinad daga hadisinsa daga wajen abin zinad na uku shine abin da ya ambace shi da faɗinsa auƙalahu ai rawal hadith wato jama'atun taro min al na daga malaman hadisi suka ruwaito hadisi hmm. hala kaunil hadith mukhtalafan yayin da hadisin ya zamanto abin sassa a abin sabani bi fathil lam eh. fi sanadin ko a cikin isnadinsa ba tare da bayyana saɓanin ba faƙala hun mu'talifa sai ya ambace su kan cewa duk daidai suke ai muttafiqan wato sun dace wajen riwaya wato shine rawi ya ji hadisi daga wannan taro na jama'a muhtalifi na fi isnadi da suka yi saɓani a isnadinsa sai ya ruwaito hadisin daga gare su bittifak ya hada dukkaninsu a bisa isnadi guda daya baya bayyana yadda sabanin da suka yi kama hadisin tirmidhi an bundar daga bundar bundar shine muhammad ibn bashar an ibn mahadi daga abdurrahman ibn mahadi daga sufyan thauri daga wasil da mansur ibn al-mu'tamir da al-amash daga abi wa'il shurahbil daga Amur bin shurahbil daga abdullah ya ce na ce ya rasulallah wane zunubi ne ya fi girma ka karanta hadisin har sa. riwayar wasil dinnan mudraja an shigar da ita ne a bisa riwayar a kan riwayar mansur da riwayar amash domin wasil bai ambaci amur ba a riwayarsa shi ya sanya hadisi yana sanya hadisi ne daga abu wa'il daga abdullahi ba wasita ba. mansur da amashin ne suka ambaci amri bin shahbi Yahya al-Qattan ya bayyana isnadin guda biyu a riwayarsa daga Sufiyan. ya tantance ɗayar su anil ahar daga ɗayar kamar yadda ya zo a cikin Bukhari daga Amr bin Ali al-Fallas daga Yahya al-Qattan daga Sufiyan Thauri. thawri an Mansur wal A'mash dukkanin su su biyu an Abi Wa'il an Amr bin Shurahbil na'am wa an Sufiyan daga Sufiyan. عن عن واصل عن ابي وائل عن عبد الله با تاره باتارد أنبتان أمر بن شرحبيل لله دره سي بخاري kaga sai tantance na'am na'am yazo a cikin nisa'i an wasil wahdahu daga wasil shi kadai an abi wa'il an amr sai ya ƙara amran a cikin isnadin ba tare da ambaton wani ba to kaga nan ibn mahadi shi ya idraj din kenan qala Iraki. iraqi iraqi yace kamar ibn mahadi yayin da ya riwayar hadisin daga sufyan daga mansur daga a'amash da kuma a'amash da kuma wasil da isnadi sai masu ruwayar hadisin daga ibn mahadi sai suka yi zato sun yi daidai wato isnadin nasu duk daidai ne sai ya takaita akan daya daga cikin malaman sufiyan allahu a'alam <laughs> wato yana kokarin ya musu ya mayar da laifin akan wanda yake duna ibn mahadi kun gane wannan wato ya zamanto shi dama ka hada malamai da yawa a wajen riwaya in ba wanda yake hafiz ba da wuya ya zamanto ya kubuta daga kuskure saboda in ka tara mutane kuwa da inda ya ruwaya to in ka hada su kai musu kudin gora kashe haka suka ruwaito sai ya zamanto ka dauki hadisin wani akan hadisin wani in baka tantance ba wannan sai a kirga maka shi a cikin kurakuranka to ibn shihab zuhuri yana yin wannan kamar kaga a hadisin sa na kissar al-ifk hadisin kazafi da aka yi mana na Aisha kaga ya hada malaman sa da urwa da amra da ubaidullah hmm, da al-qasib bi ya hada su yace wani na karawa akan hadisin wani shi an karba daga gare shi saboda hafiz ne dan ya san hadisin kowa to ibn ishaq almajirinsa da shi ma ya ga haka sai ce shi ma zai rinka yi to shi da ya rinka yin haka sai ta kurakurai ɗaya daga cikin abin da ya sa kenan ibnu ishaq ba a amincewa da shi wajen alhalal wal haram saboda ana ganin yana kuskure a haddasa ba kamar waccan bace bayan tadlisin sa kuma ɗaya daga cikin irin wannan kaga kaga irin baron gwani ne <laughs> eh kai ma kai ma kai to da yi shine sai ya je fada ya wannan kuskuren to kaga irin wannan abin da yake faruwa kenan yanzu kaga isnadi ne guda biyu dukkanin su daga malaman su al-Thauri ne Su thauri yana da malamai guda uku da A'amash da Mansur da Wasil al da Mansur da suka ruwaito hadisin daga Abu Wa'il malamin su sun sanya wasiɗa tsakaninsa da ibn mas'ud shine amr ibn shurahbil shi kansa abu wa'il mai riwaya ne daga ibn mas'ud ba wai bai haɗu da shi bane saboda haka da suka kara amru bin shurahbil kaga sun yi ƙari akan isnadin amma shi wasil da ya tashi ruwaito hadisinsa shi ma ya ruwaito daga abu wa'il amma bai faɗi a afwan shi shi wa'il bai faɗi amru bin shurahbil ba sai kawai daga abu wa'il daga abdullahi bin mas'ud to kaga wanda zai ruwaito hadisin nan daga malaman sufyanu thauri su su uku dole ya bambance cewa isnadin su daban ne biyu sun sanya wasiɗa tsakanin Abdullahi Abu Wa'il da Ibn Mas'ud eh bai sanya wasiɗa ba to haka ya kamata a bambance to wanda ya ruwaito haka ba tare da bambanci ba kaga yayi wahadi ko to su waɗanda suka ruwaito daga ibn Mahdi su suke wannan kuskuren ina iraq yake cewa wanda suka ruwaito daga baya so ya danganta kuskuren ga ibn Mahdi. saboda hafiz ne babba ba so ya dangana kuskuren gare shi sai dangana kuskuren ga wanda suke almajiransa <laughs> ya ce waɗansu daga cikin almajiransa ne suka yi kuskura amma kaga yahya al shi sai bambance riwaya ya faɗi riwayar mansur da amash daban da riwayar wasil daban don ya nuna kan cewar isnadi ne daban-daban to waɗanda suka yi wancan kuskuren suka haɗa riwayar su ga baki ɗaya to sun yi mudrajul isnad sun yi mujirajil isna wato sun shigar da isnadi a inda ba isnadi ba mhm. na wa kullu za wa kullu za dukkan wannan to <laughs> wa ha wa kullu za dukkanin wannan idrajin da ake muharram haramun ne wa qadihun kuma yana wato sanya qadhu wato yana suka akan ah, haddar rawi wa indi amma ni a na inji imamu suyuti a tafsiru qad yusamahu idraji na tafsiri za a iya musamaha za a iya kyale shi wato ba haramun ba tun tunda ka fassara magana annabi sallallahu alaihi shi. <laughs> na'am wa kullu da dukkan wannan idrajin da dukkan wato kasa-kasansa abin haramtawa ne da ijma'in malaman hadisi da malaman fikihu haka nan ya ambata a cikin tadribin rawi waɗansu daga cikin malamai ya ce abin da ya sa yake haramun saboda abin da ke cikinsa na rikitarwa akwai talbis wato a haɗa magana annabi sallallahu alaihi wasallam da ba ta ba duk da yake waninsa ya fi sauƙi bisa wani kuma shi wannan mai suka ne akan wanda ya aikata shi wato yana suka akan amincinsa ibn sam'ani ya ce wanda duk yayi idraji da gangan to wannan adalarsa ta sarrafanta wato ta faɗi wato kaga ma ba ma akan hadda bane kawai wanda yayi da gangan wato wannan zai zamanto adalarsa ta zube zai zamanto yana daga cikin wanda yake tahriful kalimi an mawadhihi masu canja zance daga bigiransa za a yi ilhaƙinsa da makaryata imamu suyuti ya ce kamar yadda ibn hajar ma ya faɗa da waninsa wa indi wa tafsiru eh wannan dan baitin ya mike ba ai wanda wato lafazin da aka yi idrajinsa don a fassara bakuwar kalma ana yin musamaha wato ana kyalewa kuma ba a hanawa daga yinsa don haka ne imamu zuhuri ya yi da waninsa daga cikin manyan malamai Sashen malamai ma'abuta wato ma'abuta cikakken sani masu kokarin daidai cikin abubuwansu haramci baya bayyana a cikin kwatankwacin wannan musamman ma a hadisin da yake muttafaqun alaihi shi ko fadin ibn sam'ani wanda aka ambata ana daukan sa ne akan abin da yake ba na tafsiri ba to bayan wannan bayanin al-khatibul baghdadi ya rubuta littafi a cikin nau'i na idraj kitaban littafi da ya kira shi al-faslu lil waslil mudraj fi naql tantancewa da wato sadar da al-mudraj a cikin riwaya shine wanda malamin mu yayi tahqiqin sa kuma kamar yadda nace muku yana cikin shamila Alhabib Ibn Hajar ya yi talhisin littafin ya ƙari a kansa kwatankwacinsa ma riɓi biyu a cikin littafi da ya kira shi taqribul manhaj bi tartibil mudraj wallahu a'lam taqribul manhaj bi tartibil mudraj mun san me bayanin wannan littafin an same shi na'am <laughs> bari mu ga wannan muhakkik din wannan mai muhakkik din yace na nusa akan wannan <laughs> to amma a cikin nukar ibn hajar sai yace a'ana Allahu ala takmilihi wa tabyidihi innahu ala kulli shay'in qadir domin gashi ma gashi ma zuti sahawi yace ka annahu lam yubayyidha ma ra'aytuha ba'd <laughs> wata kila bai yi ba kenan kama ra'aitu ha ba alaikum assalam wannan ne ya can a eto eh eto eh gaskiya ba tafsiri bane ba tafsiri bane ya dauko a maganarsa ce ya hada ta tare da hadisi ba tare da tafsiri ba na ibn mas'ud amma shi ya faɗa amma na abu huraira bai faɗa ba tambayar sa shine kan cewa yanzu kamar na abu huraira shi ma a maganar sa ma'ani za a ce haramun ne kamar su sahabbai za a kamar su yi su ce da kila wani magana ta annabi sinita a wani wurin suka ɗauko suka sata a wani bigiran tun da kamar wannan guda biyu ne kamar duka da Mm. eh to kamar wannan amma amma ka san zai iya zamantowa wato ba lalle ya zamanto haka ba tunda dai yawanci dalilinta ta shine sahabi ya zo akan mas'ala yana so ya bayyana a hukunci ko ra'ayinsa sai ya faɗi hukuncin ko ra'ayin nasa sannan ba tare da bambancewa ba sai ya kawo hadisi ya dora to wanda ba sani ba sai su dauka duk hadisi din ne amma yanzu kamar irin wannan inda sam'ani ya tsananta dinnan ya ce wannan haramun, kuma wanda ya shi saƙitul adala hmm. ya tsananta gaskiya don shi tafsir kawai ya togace eh talatul gurra eh, eh, eh falyafal eh, amma wana ai ya inganta marfu'an ya inganta marfu'an hmm. ba magana abu hurairar ce amma fama faman istata an yutila ghurratahu falyaf'al wannan ay marfu'an ya tabbata amma cewa kana ya fa idza kana yatawadda ila al menene hmm, ilal abud. a'a hmm? eh? ai shi na abin nan ne dai kana yaksul kana yaksul yadahu hatta ashra'a fil abud fa ghasala yadahu hatta a fil abud kuma eh ghurratahu falyaf'al wa ghasala rijlaihi hatta a fil saq hmm? to wannan da yake yi din shine ake cewa wannan fi'ilin Abu Hurairah amma faman saba in yutila ghurratahu falyaf'al wannan hadisi ne marfo hmm. <laughs> ah, hmm. su sun ce ba sa zagin sahabai hmm. a cikin littafin makaranta da ahalus sunna sai su kwakwari irin dama su yi wani abubuwan suke bibiya mm. ya zai haska ciko da su gawa ne ya yi kaza kuma gawa ne ahalus sunna ne ya ce su kaza mm. amma ka san amma ka san a la'al'ai abin ma fa bai kai haka ba ai laifin ba na abu huraira ba ne tunda ai abu huraira ai ya bayyana ya faɗa fa inni sami'tu abul qasim yaqul sauraka wanda ya kuskure shine wanda ya haɗe magana ba abu huraira ba hmm? wanda ya kuskure shine wanda ya haɗe bai bayyana ba to mutum ya ganganta yin haka ɗin ya san ba haka ba ne bai bambance ba to shine sakitul adala eh. an gane wannan kamar kuna cewa ma nura a tambayi kamar kana cewa ai abu huraira shine ya idraci din a'a wanda daga cikin ruwat ne yayi idraj din ya wahami ga Abu Huraira in banda haka ya zai a san Abu Huraira yayi idraj ai ba za a sani ba sai kawai ya dauka cewa shi ma ya ruwaito hadisin kamar yadda Abdullahi bin Amr bin Al-Az ya ruwaito amma saboda ya tantance ya ce fa inni sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul to kaga ya bambanci lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ba shine yayi idraj din ba wani daga cikin ruwat ne shine yayi kuskuren yayi idraj din hmm. kamar yadda aka ruwaito cewar wannan wa yake da suna shi abu haifa matul jo'fi shi ne ya ruwaito shi a haka mutrajan ba za mu iya shiga almaudu ba ko? jayyid alaikumus salam Thank you. saboda idraj ban gane ba saboda idraj eh, eh, eh. sai an yi sai ai dama ita ziyadatu thiqat sai an bincika ta ta fuska mai yawa mm. ɗaya daga cikin fuskokin cewa a tabbatar ba idraj ba ne an fahimta a tabbatar ba idraj bane ɗaya daga cikin fuskokin yanzu kamar hadisin ibn mas'ud inna na tashahhud kaga wannan ai ziyada ce ko fa idza fa fa in fa'ala dhalika faqad tammat salatuhu faman sha fa in sha'a qa'ada wa in sha qama ko to kaga wannan sai an tabbatar cewar tana cikin hadith din shine ma'anar ziyadatu thiqa din dama ai ita ziyada an aka kara ta a cikin hadisi tana taraddud taraddud bainal qabuli war radd to ɗaya daga cikin fuskokin raddinta shine aka tabbatar cewa idraji akai mata dan shine fa'idar wannan idraji da are dan muku ɗan misalai a cikin wajen Imam Ahmad kaga al-idraj wa hadha aidan min anwa'il akhfa الواقعة الواقعة في الأحاديث في أحاديث الرواة الثقات shi idraj yana daga cikin nau'in kurakurai da suke afkuwa a hadisan amintattun masu riwaya wal idraj masdaru adraja wa huwa idkhalu shay'i fi shay'i wa dammihi wa dammuhu iyahu shigar da abu cikin abu ka hada su wal hadithu alladhi waqa'a fihi al idraj yusamma al mudraj ismu maf'ul min adraja wal hadithu al mudraj shi al hadithu al mudraj huwa ma kana fihi ziyadatun laysat minhu shine hadisin da yake da ziyada da ƙari wadda ba ta cikinsa fil isnadi ko a isnadi awil matin ko a matin fa huwa nau'an nau'i biyu ne mudrajin fil matni wa mudrajin fil isnad wa li kulli minhuma aqsam fal mudraj fil matn mudraj a cikin matan huwa an yudrij rawi fi hadithin nabi sallallahu alaihi sallam. shay'an min kalami ghairihi ma'a ihami kaunihi min kalamihi shine mutum ya shigar da wani abu a cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam daga maganar waninsa tare da wato sanya zaton cewar duk yana daga cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zamantawa a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe a ƙarshe shine yafi wa kama yakunu al-idraj fi al-marfu faqad yakunu fi al-mawquf ala as-sahabi bi ilhaq at-tabi'i faman ba'dahu aw fi al-maqtu bi ilhaq at-tabi'i at-tabi'i faman ba'dahu wa amma mudraj al-isnad fa aghlabu aqsamihi ta'udu ila naw'in min al-qalb shi idraj fil isnad nau'i ne na alhadithul maqlub wato ka dauki hadisi da isnadi ka bashi wani isnadi wa huwa idkhalu hadithin aw juz'in minhu fi akhar fi akhar shine ka shigar da hadisi ko bangare na hadisi a cikin wani وهذا النوع من أنواع الإلل الغامضة التي لا يطلع عليها إلا النقاد الجهابذة العارفون بمراتب الرواة ومداخل الخطأ في الروايات wannan yana daga cikin nau'i daga cikin daga cikin rintsin ilmin ilal da ba wanda yake sanin sa sai manya-manyan malaman hadisi wa kathira ma yaghfulu anhu man la yastaniru bi kalamihim inda al-hukmi ala al-ahadith da yawa mutane yayin da suke zuwa hukunci akan hadisai in ba sa kula da maganganun wa'annan magabata sai ga sun yi kuskure namazij daga abubuwan misalin wajen imamu Ahmad yace qala ibnu hani ibnu hani ya ce sa'altu aba Abdullahi. na tambayi abu abdullahi ahmad an hadisi hajjaj daga akan hadisin hajjaj qara'tu alabnu ibn na karanta hadisi akan a wajen ibnu jurayj qala ni ziyad ziyad ya karanta mun anna ibn shihab haddathahu cewa ibn shihab ya gaya masa qal yace ni salim salim ya gaya mun an abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar annahu kana yamshi bayna yaday janaza cewa ya kasance yana tafiya a gaban jana'iza وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمامها كما manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu da Umar duk suna tafiya a gaban janaza min kalami man huwa aka tambayi Imam Ahmad fa hada min kalami zuhri sai wannan zancen zuhuri ne وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يمشون امامها wannan magana ta zuhuri ce ba maganar ibn umar ba ce ƙala <laughs> abdullah abdullahi ya ce sa'altu abi an hadithin zuhri an salim an ibn umar ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bakr wa abubakr wa umar yamshuna amama aljanaza fa qala amma sufyan fa kana akthara ma yaqul an az an salim an abihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa abubakr wa umar Ƙala abi faqad rawahu uqayl ibn khalid an az-zuhri an salim an ibn umar An annahu kana yamshi amama janaza. wa an na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakr wa umar kanu yamshuna amama janaza. wama huwa illa fi'il ibn umar wan nabiy sallallahu alaihi wasallam mursalun anis zuhri قال أبي كان هذا من قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الحديث سينتشي بين الإمام أحمد أن قول الزهري وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر وأبو بكر وأمر يمشون أمامها مدرج في الخبر وأن مسالم مدرجني وليس بمسند بل هو مرسل عن الزهري وإنما المتصل من ذلك فعل ابن عمر أنه كان يمشي أمام الجنازة فهذا القدر الذي رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر sannan da takhriji wannan ya bayyana na kawo wannan wajen kusan yawa akwai wannan hadisin ma da yawanci yana da kyau bar zan karanta muku shi qala ibn hani ibn hani yace samitu aba abdullahi yaqul naji naji ahmad yana cewa hadithu suhail an abihi an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana musalliyan ba'da aljum'a falyusalli arba'an duk wanda zai salla bayan juma'a yayi salla raka'a hudu fa in ujjila fa in ajja fa in ajilat bihi hajatuhu idan bukatarsa ta yi gaggawa da shi falyusalli raka'ataini fil masjid ya sallaci raka'a biyu a masallaci wa raka'ataini fi baiti da raka'a biyu a gidansa qala abu abdullah abu abdullah ahmad kenan yace qala ibn idris ibn idris yace yusalli raka'ataini fi baitihi huwa min qawli abi salih <laughs> huwa min qawli abi salih <laughs> تو هذه الرواية ذكرها الإمام أحمد أنه وقع فيها إدراج وهي رواية بعض الرواة عن عبد الله بن إدريس في روايته لحديث إسرائيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ذكرها الإمام أحمد وإسحاق والقدر المرفوع من الحديث من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا هكذا رواه سائر الرواة man kana musalliyan ba'da al-jum'a falyusalli arba'a amma ziyada faqad hasalaha fasalaha Hammad ibn Salama wa Zuhair ibn Muawiyah al-Ju'fi fi riwayatihi qala Hammad qala Suhail qala li abi in lam tusalli fil masjid al-haram fasalli fil masjid wannan tafsilin da zo ba magana Abu Huraira bace magana Abu Salih ce <laughs> to amma sai wadansu suka shigar da shi cikin hadisin wa zakara imam ahmad fi riwayati ibn hani hadhihi anna ibn idris fassala hadhihi ziyada wa zahir anna kana yarwi al hadith bi ziyadati dhanna minhu annaha min al hadith thumma akhadha yataraddadu fi dhalik thumma tabayyana lahu sawabu fiha ففصلها من الحديث وتوضيح ذلك أنه روى الحديث في رواية من ذكر عنه بالزيادة وكان يقول في بعض تلك الروايات لا أدري هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا قال ذلك عنه الإمام أحمد وأبو كريب ثم ذكر الإمام أحمد عنه أن أبا صالح يقول ذلك وقال فهو أمر للناقد فقال قال ابن إدريس قال سحيل فإن أجل بك حاجة شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت وهذا يدل على أن ابن إدريس لم يضبطه جيدا عن سهيل ابن أبي صالح مسالة مسالي دداما كاسو دقوجين إمام أحمد duk akan al-mudraj sannan ga mudrajul isnad shi ma da misalansa akwai wata tambayar na'am dangane da batun al-mudraj din nan na'am da aka yi bayanin cewa kamar wani kuskure ne wanda su suke fadawa a ciki hmm. shin ana iya tugaci kamar na tafsir misali fa ya hmm. ai ya ta'abbatu hmm. shin za a iya tugace shi ma'ana shi ba kuskure ba ne an yi shi ne da niyyar tafsiri kawai ko an yi shi da niyyar tafsir in ba a bayyana ba kuskure ne abin da ya kamata shine a bayyana a ce wa fassara ta wa kala zuhuri a ta hannufin wannan shi ne hadda wa kala zuhuri a ta hannus huwa ta'abbud ya faɗi wanda ya tafsirin amma mutum ya yi ya faɗa tafsirin da gangan ba tare da ya faɗa ba to wannan shine wanda yake zai to kamar ka ɗauka ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara to haka idan mutum ya yi da gangan ba tare da ya yi bayani ba haka zai iya zamantowa nau'i ne na man ka raba alayya mutu amida tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ko kuma ya ce wa hu mm, mm. ba shi sa ba za ka gani yanzu kamar muslim yanda yake yi a yanda zai ce a na abdullah ya'ani ibn mas'ud yana nufin ibn mas'ud dinda ya san ibn mas'ud ne amma ba zai faɗa ba tunda ba haka ya ji ba to wannan shine amana ta malaman hadith in aka saba da wannan manhaj din sai ya to kan cewa an ba ma lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam qadasa yanda da wuya ya to kuskure ya shiga ciki na'am amma a lafazinsa sai ya ce wa huwa ta'abbud hmm. wa huwa ta'abbud ba zai dauke ma'anar bi ma'anar ta'abbud eh, amma waye ya fada aisha ce ta fada ko urwa ne ya fada ko Zuhri? <laughs> shi ne <laughs> subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik